Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza kyari ce tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis goma sha biyu ga watan Mayu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai. Faɗan da ake gwabza a Ukraine ya wuce fagen daga a jiya Laraba. Inda Ukraine ta katse bututun iskar gas guda ɗaya na Rasha da ke samar da iskar gas ga gidaje da masana'antun turai. Mambobin ƙawancen ƙasashen duniya da ke da alhakin kawar da ƙungiyar ta'addanci ta ISIS na gargaɗin cewa aikinsu baya samun sauki. haka kuma za a ji cewa a jiya laraba 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dattawan amurka sun gaza wajen tantance 'yancin mata na zubar da ciki a faɗin ƙasar kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa wasu 'yan bindiga sun kashe sojojin najeriya kalla shida yayin da suka kuma yi awon gaba da shugaban sojoji mai kula da rundunar da ke aiki a karamar hukumar takum sai ce kuce da 'yan najeriya ke yi kan maganar da wani sanannen lauya a najeriya robert clark ya yi cewa ya kamata a ƙara wa shugaba muhammadu buhari wa'adi domin ya shawo kan matsalar tsaro kafin a gudanar da babban zaɓe na ƙasar muna kuma da rahoto kan ziyarar da mataimakin shugaban ƙasa professor yemi osibanjo ya kai jihohin gombe da bauchi sannan alheri grace abdu za ta shigo mana da shirinta na domin iyali amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. Faɗin da ake gwabza a Ukraine ya wuce fagen daga daga jiya Laraba, inda Ukraine ta katse bututun iskar gas guda ɗaya na Rasha da ke samar da gas ga gidaje da masana'antun Turai. Yayin da wani jami'in Moscow da ke kudancin Ukraine ya ce ya kamata Kremlin ta mamaye carson bayan da sojojin Rasha suka karɓe iko. Kamfanin da ke kula da bututun iskar gas na ƙasar Ukraine ya ce ya dakatar da jigilar da rasha ke yi ta wata cibiya a gabashin ukraine da ke karkashin ikon 'yan awaran da ke samun goyon bayan moscow saboda tsoma bakin da sojojin makiya suka yi ciki har da fitar da iskar gas da aka yi kusan kashi ɗaya bisa uku na iskar gas ɗin da rasha ke kan hanyar zuwa yammacin turai yana ratsawa ta ukraine ne ko da yake wani manazarci ya ce za a iya iyakance tasirin nan take tunda yawancinsa ana iya tura shi ta wani bututun. Katafaren kamfanin gazurum na Rasha ya ce iskar gas da ke kwarara zuwa turai ta Ukraine ta ragu da kashi 25 cikin 100 daga ranar da ta gabata. Ƙungiyar tarayyar Turai a wani bangare na yunkurinta na ladabtar da Rasha saboda mamayewa da ta yi na tsawon makonni goma sha ɗaya a Ukraine na ƙoƙarin kawo ƙarshen dogaro da makamashin Rasha da ɗumama gidaje da samar da man fetur ga masana'antu. Fiye da sojoji 560 ne daga cikin dakarun tsaron ƙasa na Ukraine wanda ya haɗa dakarun Azov da ke ƙarƙashin ikon Mariupol aka kashe tun lokacin da aka fara yakin da Rasha, in ji shugaban ta jiya Laraba. Baya ga mutane 561 da suka mutu, an kuma jakkata wasu ƙarin sojoji 1,697 tun lokacin da aka fara kai farmaki a ranar 24 ga watan Fabrairu, in ji babban jami'in tsaron ƙasar Olixi Nachori a wani taron tattaunawa ta yanar gizo. Sanarwa ta jiya Laraba ta zo ne da wani mataki da ba kasafai aka saba gani ba yayin da jami'an Ukraine da na Rasha suka yi ta tofa albarkacin bakinsu kan asarar da suka yi a yakin. Ba kasafai jami'an Ukraine suke fitar da alkaluma game da sojojin da aka kashe a fada ba, inda ma'aikatar tsaro ta Kiev ko ta kwararta a Moscow ba sa bayar da wani bayani kan asarar sojojin da suka yi ba. A tsakiyar watan Afrilu, shugaba Vladimir Zelensky ya ce an kashe sojojin Ukraine tsakanin 2,500 zuwa 3,000 yayin da wasu kusan dubu goma suka samu raunuka. Yana mai cewa yana da wuya a ce nawa ne za su tsira. kusan shekaru uku bayan da sojojin da amurka ke mara baya a siriya suka kwace yanki na ƙarshe da ya rage a hannun 'yan ta'addar isis da ke da kafa daular islama mambobin ƙawancen ƙasashen duniya da ke da alhakin kawar da ƙungiyar ta'addancin sun yi gargaɗin cewa aikinsu baya samun sauƙi duk da hasarar da ƙungiyar isis ta yi wa wasu manyan shugabanni da kuma bayanan sirri da ke nuna da raguwa adadin mayakan a yankunan iraki da siriya mambobin kawancen sun ce aƙidar ƙungiyar wacce aka fi sani da isis ko kuma da sunan larabci na daesh yana ci gaba da kasancewa an jima kaɗan zai sake dawa da ƙarashin labarai kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. mu Wasu 'yan bindiga sun kashe sojojin Najeriya kalla shida kuma sun yi awon gaba da shugaban sojoji mai kula da rundunar da ke aiki a ƙaramar hukumar takum. Wakilinmu Lado Salisu Muhammad Garba daga jalingu na dauke da rahoton. Al'amarin ya faru ne a wani ƙauye mai suna Tati Takum da ke ƙaramar hukumar Takum a jihar Taraban, inda 'yan bindiga suka yi wa jami'an soji masu kula da yankin Takum a jihar Taraban kofar rago, daga bisani kuwa suka yi ba ta kashi tsakanin su. Har ma lamarin ya janyo rasa ran sojoji guda shida, daga bisani kuwa ana sa ran cewar 'yan bindigan sun yawon gaba da shugaban sojoji mai kula da yankin Takum a jihar Taraban, wato OC a turance. Wani wanda ya tsallake rijiya ta baya baya a yayin wannan turmutsutsin ya koyi mana ƙarin bayani tare da alkawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba. Mutanen dai ba a san ko su waye ba ne. Wannan mutanen suka sanya ma rigan Fulani wuta. Shi ma hakan ya sake jawo sanadin da Fulani sun wace gaba ɗaya a yankin tasu. Kamar mutane nawa ne aka rasa ransa a wannan. A wannan rana dai an rasa mutanen kuma a can jeji da aka yi fada. Hmm. Gaskiya an rasa mutane da dama wanda ya shige ba zai iya tabbatarwa ba amma dai za su zo mutum goma. ko mahukuntar karamar hukumar takum suna da masaniya akan a kowane lamarin honorable shaban white kare shine dai shugaban karamar hukumar takum a jihar taraban an kira ne sai na kira shi CEO na 93 battalion bai doke waya ba sai na kira dpo aka kuma dpo ya doka ya ce to ana shiri za a je wurin shirin kenan sai sun mana ai mutane na sun shigo ga yinda suka kone gidaje kuma ga mobile police da suna da checkpoint a wurin an kashe mutum daya to sojoji sun bi su sun shiga da labari ya zo cewa fa kai ba gan siyo ba shi shugaban su na takun ta yi kira sojoji sun fito daga wukare sun zo sun hadu a wurin sun sake sun shiga an ja fita da mashina guda hudu da gawaki guda shida amma shi shugaban su ba gan shi ba tukuna to ko a bangaren gwamnatin jihar Tarabar gaba ɗaya wani mataki suka ɗauka koko suke da niyan ɗauka akan wannan batu duba da cewa matsalar rashin tsaron ya dabe yana daban al'umman jihar Taraban Alhaji Alhassan Hamman Gasol wanda ke zama A shugaban riko na ma'aikatan yada labarai na jihar Taraban shi kuwa cewa ya yi. Mai girma gwamnan jihar Taraba ya yi zaman gaggawa da shugaban sojoji da sauran wato shugabannin jami'ai tsaro na ga cewa an zakulo na mutane duk inda suke a bi su duk inda suke a zakulo su a nemo su a yi maganin su don mutane su samu zaman lafiya. Al'amarin matsalar rashin tsaro dai a jihar Taraban ya daɗe yana kartan ƙasa da nuna wa juna yatsa tsakanin 'yan ta'adda da kuma gwamnatin jihar Taraban amma dai al'amarin ya ci ya cinyewa lado salisu muhammad garba muryar amurka diga jalingo a najeriya Madalla a gaida Lado Salisu Muhammad Garba Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu gasar fili dauke da kashi na biyu na labaran. A jiya laraba 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dattawan Amurka sun gaza wajen tantance 'yancin mata na zubar da ciki a faɗin ƙasar. Gabannin hukuncin da kotun kolin ƙasar za ta yanke wanda zai iya kawo ƙarshen ko kuma ƙayyade kundin tsarin mulki na 'yancin zubar da ciki a ƙasar. a majalisar dattijai da ke da rarrabuwar kawuna a siyasance mai 'yan demokrat hamsin 'yan republican hamsin kusan dukkan 'yan jam'iyyar demokrat sun goyi bayan dokar da ta tabbatar da 'yancin zubar da ciki na ƙasa yayin da dukkan 'yan republican suka kada ƙuri'ar ƙin amincewa da matakin an kayar da ƙudurin da dokar ne da ƙuri'u 51.49 'yan jam'iyyar demokrat sun rasa ko da mafi sauƙaƙƙen rinjaye don tsara zubar da ciki balle ma yawan ƙuri'u 60 da ake bukata don ƙetare tarkon ƙin amincewa na 'yan republican ƙuri'a kan irin wannan doka a watan fabrairu ta gaza da ƙuri'u 46 da 48 sai dai shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai chuck schumer ya ci gaba da kada ƙuri'a a ranar laraba bayan da aka fitar da wani daftarin hukuncin da kotun koli ta yanki a makon da ya gabata wanda ke nuna cewa rinjayen 'yan mazan jiya mai wakilai biyar a kotun mai wakilai tara ya bayyana a shirye yake ya yi watsi da tsarin da amurka ta ɗauka na tsawon shekaru kusan biyar na cewa mata na da haƙƙin zubar da ciki da tsarin mulki ya ba basu. daga ƙarshe amurka ta bi sahun fadar vatican wajen nuna damuwa bayan da 'yan sandan hong kong suka kama wani fitaccen limamin katolika da wasu masu fafutukar tabbatar da dimokuraɗiyya kan zargin tsaron ƙasa. an kama Cardinal Joseph Zen mai shekaru 90 kuma tsohon limami a Hong Kong a ranar Laraba bisa zarginsa da haɗa baki da sojojin ƙasashen waje. Yana mai matukar sukar gwamnatin Beijing daga baya an bayar da belin Zen. Kurt Campbell ya ce muna ƙara damuwa da matakai a Hong Kong don matsa lamba da kawar da ƙungiyoyin fararen hula kuma gaba ɗaya sun damu da rikicin Hong Kong akan waɗanda ke magana a kafafen yada labarai. a fannin addini da kuma ilimi. In ji Kurt Campbell wanda ke aiki a matsayin coordinating majalisar tsaron ƙasa ta fadar White House na Indo-Pacific. duniya na aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla 'yan Najeriya sun fara cece kuce akan bayanin da wani sanannen lauya Robert Clark a Najeriya ya yi na cewar ya kamata a ƙara wa shugaba Muhammadu Buhari wa'adi domin ya shawo kan matsalar tsaro har a gudanar da zaben na gaba a ƙasar. Daga Abuja ka rahoton wakilinmu Umar Faruk Musa. to gaskiya wannan abin da shugaba buhari ya dauka mataki ne na taka kuma abu ne da ya dace domin ya ce shi daidai kwana ɗaya ba zai kara ba duk da cewa akwai bukatar cewa a kara masa ko da wata shida ne kamar yadda shi wannan lauya din ya bada dama ko ya bada shawara ina ga abin da shugaba buhari ya yi kan cewa ba zai kara ko da yini guda ba ne akan alkawarin da tsarin mulki ya bashi dama ina ga abu ne wanda ya dace kuma abu ne wanda yake daidai kaga lokacin shugaba goodluck jonathan akwai ƙananan hukumomi a yankin borno da yobe da wasu sassa na arewa maso gabas wanda suke hannun 'yan ta'addan nan kuma cikin ikon Allah aka kwato wannan yankuna aka tabbatar da an yi zaɓe kamar yadda aka tsara dubu biyu da goma sha biyar to amma yanzu duk al'amarin tsaro da muke fama da shi babu wani yanki na Najeriya wadda yake tana hannun 'yan ta'addan na don haka yanzu alal hakikatan abin ya fi kasancewa da lafiya fiye da wancan lokacin a dubu biyu da goma sha biyar tashin hankalin bai kai a ce ba har an daga wa'adin mulki har zuwa wata shida domin a tabbatar da tsaro da halin da ake ciki ya kai la wata mutanen sun kama ƙananan hukumomi ko sun kama wata jiha ɗungurungum to akwai damar cewa a ƙara wata shida domin a tabbatar da an kore su kuma a tabbatar da an yi zaɓe. Malam Mamu Sale na mai sharikan al'amura a tattauna da ne bishiya a Abuja. Na tuntuɓi wani ƙwararren lauya wato Muhammad Shu'aib domin in ji martanin da zai mai da a shari'ance ko kuma a ƙarshen doka ko kundin tsarin mulkin Najeriya dangane da wannan kira da Robert Clark ya yi inda yake cewa wai a ce wai akwai wani tanadi da ya ce a kara mashi wa'adin mulkin sa babu amma dai idan akwai doka ta ɓaci aka kafa ta bisa ga yadda doka ta tanadar to za a iya cewa ba za a yi zaɓe a gurin ba ko kuma ba za a yi zaɓe a Najeriya ba in har haka ta kama amma dai komai ake ciki tun da shugaba Buhari ya kyamaci wannan tunanin watakila zai kawo maslaha da kuma kwanciyar hankali a cikin ƙasa musamman waɗanda suke ganin cewa bai kamata a ƙara wa'adi ba ko? Eh ni ma dai haka nake gani. To tun da dai ya fito ya ci a ba zai yi ba ba kaga wannan zai kwantar da mutane hankali domin sau da yawa za a ga wasu suna irin wannan magana don watakila ko a kone ra'ayi da suke da shi suke so su cimma amma shi tun da wanda ake cewa a kara mashi wannan lokaci ya fito ya yi magana cewa a baya bukatar wannan kari to ina ganin cewa watakila zai kwantar da mutane da yawa hankali amma wannan kwanciyar hankalin zai kara tabbata a fahimtar ka cewa a wa'adin da shugaba buhari ya rage masa wanda kafin a yi zaɓe za a samu zaman lafiyar da wannan tashe-tashe hankula da ta'addanci ba zai hana zaɓen ba. wannan masani yana ga ubangiji ji. so dan ba mu san me zai faru ba yau zuwa an jima zuwa gobe to ballantana a ce nan da shekara daya so wannan sani ne wanda Allah ya mu kansa amma muna fatan cewa za a shawo kan duk wannan lamura wannan abubuwa da ke addaban Najeriya lauya Muhammad Shu'abu kenan a tattaunawa da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa Amurka a Abuja Najeriya to a gaida Umar Faruk Musa yanzu bari mu rufe taskar rahotanninmu a jihar Bauchi inda mataimakin shugaban ƙasa yami Osibanjo ya kai ziyarar aiki. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani. Duk da kasancewar ziyarar da mataimakin shugaban Najeriya Farfesa yami Osinbajo manufar shine ganawa da 'yan siyasa yakan kai ziyarar girmamawa ga iyayen ƙasa da kuma ziyartar manyan malaman addini. a fadar mai martaba sarkin bauchi dr ralwan suleiman adamu farfesa usun bajo ya bayyana murna da farin ciki dangane da ci gaban da ya gani a jihar bauchi ya shaida wa sarkin cewa gaisuwa ta musamman daga shugaba buhari inda ya ce sama da shekaru bakwai kenan yake mataimakin shugaban buhari inda ya ba da tabbacin cewa ya samu gogewa kwarai kan batun harkar tafiyar da harkar gwamnati. happy to inform you that a lot progress is being and I that uh, this is worth celebrating. Your this I also explain why I am running as your Royal Highness knows, for president of this country. A nasa jawabin sarkin Boci mai martaba Ruwan Suleiman Adamu ya bayyana farin cikinsa da na al'ummar masarautar kan ziyarar da mataimakin shugaban Najeriya ya kawo inda ya ce wannan ya nuna irin muhimmanci da kuma darajar masarautu da mataimakin shugaban ke nunawa wa masarautun. sarkin bauchi ya shaida masa cewa masu sarauta ba 'yan siyasa ba ne da haka ya san cewa mulki allah shi ke bayarwa a matsayinsu na iyayen ƙasa nasu ba da shawara ne kawai advise wisely and pray for whatever will be the success. kafin ya bar jihar bauchi farfesa yemi osinbajo ya kai ziyara gidan sheikh tahir usman bauchi da kuma ziyartar kabarin marigayi abubakar tafa balewa wanda daga bisani ya karkare ziyarar tasa da ganawa da wakilai 'yan jam'iyyarsa ta apc tun da farko kuwa farfesa yemi Simbajo sai da ya ziyarci jihar gombe inda ya gana da gwamna muhammad inuwa yahaya a gidan gwamnati da kuma ziyartar sarkin gombe alhaji abubakar shehu abubakar a fadarsa abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya a gaida abdulwahab masauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mata voa africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa, Allah ni kai a cikin wa'annan 'yan majalisun a wanda matarsa ma kayan ɗakinta ta siyar ta bashi ya kamfen ta hana cikinta ta hana 'ya'yan nata saboda tana tunanin idan ya je gaba zai mata wani abu zai wa 'ya'yanta ni na san cewa da yawan su ba dan za su iya bane suke a wurin kuma a yanzu ma ba sa nuna iyawa aikin yawo suke idan aka nuno majalisa mutum nawa kike ganin akan kujera kafin nan ta yi tsami a yi abin da ya kamata a yi a gagauta a biya ma mata bukata masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fatan iyali na lafiya Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata da suka hada da tsohuwar ministan mata Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba mai riga da kuma maya Balaraba Abdullahi domin nazarin batun dokar da mata a Najeriya ke nema da za ta ba su damar rike kashi 35 cikin 100 na mukaman siyasa. A yau bakin sun bayyana yadda suke ganin za a iya samun maslaha ga abin da barista hassana ayuba mai riga ke cewa ai sukan zauna ne tukuna su tattauna a dandalin mm. zauren majalisa in aka zauna aka amince in aka sa shi ai ba sau daya ke zama baya akan zauna sau daya a zauna na biyu a zauna na uku ko ba shine ba kafin nan dandalin sauraron ba yawa sai a bude dandalin da za a saurari response din mutane to sanadiyan haka ne yake kawowa har a sa shi a dokokin kasa na kasashe dokokin kasa kan shugaban kasa ya amince ai shi kenan a cikin ukun nan ne kuke son a ware daya a ware daya mamace mamace a ware daya aka zo ba da minista sai ka gani ka ba na bana ka ba wanda muke ciki yanzu ai wanda suka fi yawa maza ne ba mata ba ina laifi ina laifi a ba ma mata ko ashirin ko a ba mata ashirin da biyar a cikin arba'in da shida ina laifi ko ina laifi a su goma sha biyar ai ba laifi bane tamkar an nuna ma mata saniyan ware ne kawai ba wani wani abu ba ana gani ba mu isa ba ana gan ba za mu iya ba a gwada mu mana a gani ba sai an gwada akan san na kwarai ba ba ku gwada ba kun ce an aka ba mata ba za su iya ba ai mata an aka sa su suna satan kuɗi satan da mata suke yi yayi rabin satan da maza suke yi a Najeriya bai yi kashi biyar ba kai kashi uku ma bai ma kai ba satan da maza suke a Najeriya ba faɗe shi ba sai a ce ai an gwada mata dizani a'a patricia ete ai in ba ma mata ba za su iya yi ba in jiwa in jiwa wai ba za mu iya ba a gwada a ba su dama a tako ciyamomin local government ba a sa ba mata saboda me ai muna da matan da sun rika muna da matan da sun san siyasa muna da matan da sun karantu muna da matan da sun san ya kamata a Najeriya dai akwai su a arewa akwai su a kudu akwai su wannan ne bamu da shi a Najeriya ga matan mu suna representing din mu ko ta ina duk duniya to balaraba bari mu ji wa'annan matakai za ku dauka ne daga yanzu ganin cewa nan da a ce shekara ɗaya za a yi zaɓe. Matakin da za mu ɗauka shine kawai za mu dinga tunda muna da ƙungiyoyi na mata masu faɗa aji. Na farko za mu dinga addu'a sai mun kai gaci. Na biyu kuma za mu dinga creating awareness within ourselves. Faɗakarwa ta ko'ina ba tare da faɗa ba kuma zanga-zangar lumana za mu yi shi har sai mun ci mu. ba za ku yi hakuri ba wannan zanga-zanga a kofar majalisar da ke za mu yi mai hakuri kuma kar baki manta fajiya yanzu a cikin wa'annan yan majalisun aku wanda mata sama kayan ɗakin ta siyar ta ba shi ya kamfen yi saboda tausayi irin na ya mace wallahi ta hana cikinta ta hana 'ya'yan nata saboda tana tunanin idan ya je gaba zai mata wani abu zai wa 'ya'yanta to kenan ko idan haka ne ba ma magana wa ko ya je ya aure ko kar ya kara aure ba wannan mun saba ji mun saba gani saboda haka mu ba wani fada da zamu yi da su amma zamu yi zanga-zangar lumana kuma zamu yi musu mu mata bayani sannan magana na karshe shine kada fa su manta zabe ya kusa idan suka kifa to mu kuma zamu fito gwada gwa mu gaya wa duniya baki ɗaya matan Najeriya ba za su fito zabe kuna ma da katunan zaben ne yanzu tukuna muna da shi muna da shi muna da shi na da muna da shi suna nan mun adana shi kuma a yanzu haka wannan kur'un suna nan a ajiye kuma har matasa ma zamu gaya musu cewa to karfa ku manta fa makami ake baku ana baku kwaya da wiwi ku je ku sha a tsitsi ne muku ana sarin ku sannan su kuma idan suka ji lokaci ya su ɗebi ma ƴaƴansu da matansu su kai su Dubai hatta su matan nasu ya kamata su yi tunani cewa idan 'ya'yansu ne ake ba su kwayoyi suke zuwa suke sara suka din suke zaben iyayensu ko mazansu za su yadda to haja aisha ismail barin baki dama ki faɗi eh, ki na ƙarshe to kamar yadda ta faɗa na yara akwai wani abu da aka kawo wani gwamna irin yana ya tara 'yan kwaya za a je zaɓe wata ran sai ɗaya ya ce ranka ya daɗe da za ka bani ni ma da ina son wance yarsa sai ce kai ka auri yata ai yayana ba irin ku bane ba irin ka bane daga sannan yaron nan ya fara ganewa menene matsayinsa tsakaninsa da 'yan siyasa kin gane ko mm. to a yanzu kin yi tambaya na cewa me za mu yi kin san a randa da randa suka zauna a yau na san an kafa kungiyoyi sun kai ɗari na good governance a dawo da yanci wane ne wane ne na asama'u movement wane suna nan ana ta yi kin gana ɗaya kenan ko ni akwai ngo din da muka yi a yau na tabbatar miki a kowace local government na da chapter ba wai a jiha ba a arewa ne a arewa su ma 'yan kudu suna yi so matsayin mu ma mun tashi daga wai wani jiha ko wani federal a local government muna da matsayi tsakaninmu da matasa kuma ƙara yi ake yi kullum na tabbatar miki na wannan wai ba za mu zaɓe ba ko mu cire su ko mu ce ba za mu zaɓe ba duk za mu iya a nan kafin wannan zaben za mu iya kuma abin da nake gargaɗi shine su hanzarta su dawo da su su saka saboda kada su shiga tashin hankali in aka zo zaben nan saboda ba za mu ba kuma mu mun san wannan ba barazana kike musu ba hajiya lokacin da a tambaye ni ai ba na fitowa in yi barazana lokacin da suka ki suka ce ba za su yi dokan yara na kasa ba me na gaya musu sha ba za su dawo ba ko sun dawo kina jin magana na bayan na ba aiki da yawa babu ko to yanzu ina gaya musu ne su rubuta shi a rubuti ba za su dawo ba so ya fi musu alheri su zauna su yarjejiya da mu kuma wannan talatin da biyar ya kamata tun lokacin da aka je bijin ya kamata su bayar wai ba na yanzu ba ne kuma idan mun so yau matan Najeriya muka tashi muka ɗauki su barista a nan muka ɗauki kamar guda hamsin ɗinsu muka kai su heg muka ce to ga abinda najeriya ta sa hannu amma ga abin da take mana za mu iya shari'a da gwamnatin najeriya wannan za mu iya yi saboda ba mu muka ce su yi ba su suka je su ranta mu duk hannayensu kuma 'ya'yanmu sun gane da sai a rarraba kanmu 'ya'yanmu daban mu daban ai mu ne sun ban mana rikon 'ya'yanmu ko saboda kashi tamanin matan najeriya su suke kudin makarantar 'ya'yansu suke ciyar da 'ya'yansu a yanzu ba sun ban mana ba to muna tare da 'ya'yanmu kamar yadda kika koya mu kwanmu da kwarkwatanmu kuma muna jiran su wannan za mu yi tunani za mu cire su ne ko kuma ba za mu yi zaben ba duk wannan muna nan muna ta shirin sa kuma ba kungiya ɗaya ba ce na gaya muke akalla an yi kungiya ta fi ɗari a yanzu saboda ranmu ya ɓaci rainin wayon ya yau abin ya ishe mu kuma duk wanda yake dan assembly dinnan ya san ba dan ya fi mu kwakwalwa yake wurin ba ba dan ya fi mu tunani yake wurin ba ba dan ya fi mu ilimi yake wurin nan ba saboda haka a ɗauka cewa kin gane ma malikal mulk tutar mulk manta sha saboda haka mun yadda amma su sun kansu da yawan su ai su dace suna nan ba ballantana a ce wai ba za mu iya ba ba wai a ce wai dan ko rashin ilimi ko wani wai ba za mu iya ba wannan abin ya baku haushi a shi ya ba ba zai baki haushi ba ya bani ai a ce ba za mu iya din ba shine tashin hankalin saboda ni na san cewa da yawan su ba dan za su iya bane suke a wurin kuma a yanzu ma ba sa nuna iyawa aikin yawo suke idan aka nuno majalisa mutum nawa kike ganin akan kujera suna bacci <laughs> bala <laughs> bari sa hasana bari mu ji bayanan ki na karshe za mu rufe shirin to bayani na na karshe shine a anzarta a biya ma mata bukata domin ran mata ya riga ya ɓaci mu muna neman a gyara ne wanda suke gurin kaban da ita tsohuwar minista ta faɗi ba wai sun fi mu bane kansu ɗaya kanmu ɗaya nasu kai din ba goma bane ba wai sun fi mu ilimi bane yawanci a filin majalisa a gurin sai ka gani ma ana deliberating a gurin wasu bacci suke yi sun fi mu ne ba su fi mu ba za mu fita za mu yi fadakarwa ma mata ai ya'yan namu ne za mu musu fadakarwa amma mu fatan mu shine kafin nan ta yi tsami a yi abin da ya kamata a yi a gagauta a biya ma mata bukata don najeriya ta zauna lafiya To nan kuma za mu sallama da bakin namu sai kuma mako na gaba mu fara haska fitila kan yadda iyaye suke gurguntar da yunkurin hukumta waɗanda ke yi wa ƙananan yara fyaɗe a Najeriya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu tsohuwar ministan mata Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba mai riga da kuma 'yan gwagwarmaya Balaraba Abdullahi. sai madugun tattaunawar wakilinmu Madina Dauda da fatar tattaunawar za ta kai ga inganta harkokin mata da kuma ci gaban iyali a Najeriya da sauran kasashenmu na nahiyar Afirka. A madadinsu duka da ma Jumbe hamsa da ta sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada a manta. Ana iya sake sauraron tattaunawar baki ɗayanta a dandalinmu na intanet hausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. Kafin mai sallama da ku, bari mu isar da gaisuwar ta'aziyya ga iyalin Reverend Ishaku Izang don rasuwar ɗansa John Izang wanda ya rasu sanadiyar hadarin mota ranar Asabar. za a yi jana'izarsa yau da karfe tara na safe bayan addu'o'i a majami'ar ekwa good news da ke garin bauchi allah ya ba dangin dukka jimirin rashi kuma ya kyautata namu ƙarshen yanzu madadin sarfilu hashim gumel da ya taya na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni ce taku hadiza kyari nake muku fatan alheri huta lafiya ma assalam.